quand il y a des situations comme ça les enfants malheureusement sont les victimes idan akwai yanayi irin wannan abin takaici yara su ne waɗanda abin ke shafa ko a su ko kuma su da kansu su aikata irin wannan kwasar ganima abu ne mai yiwuwa amma mu abin da ke da muhimmanci a gare mu a matsayin mu na yan farar hula masu bada kariya shine kada a kai waɗannan yara gidan kaso waɗanda abin takaici sun gamu ne da rashin kulawa na masu ruwa da tsaki ko ya kasance iyalai al'umma ko kuma ma'aikatan gwamnati kowane yaro ya kamata ya kasance a makaranta har ya kai shekaru goma sha shida a duniya kuma bayan haka ya dace yara su sami horo a kan sana'a da ayyukan hannu wanda zai ba su damar saman ayyukan yi. Idan dukkan waɗannan abubuwa ba su samu ba, hakan na nuni da cewa a cikin iyalai an samu kasawa a fannin tarbiyya, an kuma kasa a fannin kariya. Sannan kuma gwamnati ba ta cika aikinta na kawo tallafi ga iyalai ba domin su taimaka wajen ganin waɗannan yara sun tashi cikin yanayin rayuwa mai kyau saboda su zama mayan gobe na gari. A matsayinka na ɗan gwagwarmaya kare haƙƙin yara dangane da waɗannan ƙananan yara me kuke son yi don dafa musu? Da zarar hukuma ta tuntuɓe mu za mu kasance a shirye domin tallafawa waɗannan yara ya duk mu na ganin ba a kai su ga zaman kasa ba da kuma ganin ba su sake faɗawa cikin irin wannan hali ba har abada ta hanyar mayar da su cikin al'umma. Sannan ga waɗanda ba 'yan mai ne za mu kasance a shirye ta hanyar rassan mu na cikin yankunan ƙasa mu taimaka wajen gano iyalansu mu tura su gida a kuma samar musu abin yi. Malam Sadiku menene saƙonka zuwa ga waɗannan iyayen yara da kuma kuma zuwa ga gwamnati. Les parents c'est plus de responsabilité. Kiran da nake ga iyaye shine su kara ɗaukar ɗawainiyar 'ya'yansu su ba yara tarbiyya ta la'akari da ɗabi'un zamantakewa na gari waɗanda kuma suka yi daidai da dokoki da tsari na ƙasa. Ina kira ga gwamnati da ta cika alƙawullanta ayar doka mai lamba 24 ta kundin tsarin mulkin na Nijar ta fayyace komai. Al'ummomi da gwamnati ta hanyar siyasar su ta jagorancin jama'a ya zama tilas su baiwa yara ingantacciyar tarbiyya kyauta sai dai abin takaici yara waɗanda su ne mayan gobe ana sakaci da su 'ya'yan wasu fitattu kawai ne ke sa samun kyakkyawar makoma wannan kuma zai haifar da rashin adalci rashin adalci yana haifar da takaici kuma tabbas daga takaici sai rashin zaman lafiya abinda ba za mu yi fatan shi ba ga kasar mu musamman da yake muna cikin yanayi na rashin tsaro kowannen mu na da nauyi ya kawo sa saboda al'amura su daidaita kuma a keɓe yara daga wannan hanya ta siyasa.